Mm-hmm. <laughs> Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yaku Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau ranar Talata tara ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji ayyukan da gidauniyar farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sa gaba koko ta sa gaba a yanzu. Za a ji cewa kwanciyar hankali ya samu a masarautar Jada ta jihar Adamawa sannan za a ji irin hoɓɓasar da ƙungiyar red cross ke yi a wasu sassan jamhuriyar niger silamun barma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar niger akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a tsohon shugaban amurka barack obama ya taɓa yi wa shugaba donald trump kashedi na wato bayan zabensa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya janar michael flynn a matsayin mai bashi shawara akan tsaro duk da haka trump ya ɗauki flynn amma ya kuma sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aiki obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da trump a fadar white house a ranar goma ga watan nuwamba wani biyu bayan hamshakin dan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasarar bazata a tarihin zaben shugaban amurka inda ya doke tsohuwar sakatariyar harkokin wajen kasar hillary clinton obama ya sallami flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikinsa kakakin fadar white house shin spicer ya tabbatar wa manema labarai wannan kashedi da obama ya baiwa trump ya ce obama shi ba mai ra'ayin fulin ba ne kuma ba wannan batu ba abu ne da ke boye ba saboda flynn wadda ke goyon bayan shugaba trump ya rika sukan shugabancin obama an ci gaba da faɗar albarkacin baki kan nasarar da zababben shugaban ƙasar faransa emmanuel macron mai ra'ayin haɗa kan turai ya yi a kan marine le pen mai tsaurin ra'ayi wadda take barazanar fidda ƙasar faransa daga ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar jamus wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma turai ce ta yi nasara yayin da waɗansu ke bayyana matuƙar farin cikinsu wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda macron ba su da wani zaɓin ina jin abin baƙin ciki ne yadda aka wato abin ya kasance haka saboda macron ba mutum ne da aka so ya lashe zaɓen ba wannan tankar zaɓi ne tsakanin ƙwayar cuta da kuma cutar kanta ga ƙasashen turai dai zaɓen ya yi daidai kuma suna masu lali marhaban da wannan zaben in ji wata mai suna sandra ban express shugabar jamus angela merkel ta kira macron ta wayar tarho da kanta tana mai mashi murnar nasarar zaben su ma firaministocin ƙasashen arewacin turai a gabashin tekun baltic sun yi marhaban lale da wannan zaben a nan amurka shugaba donald trump ya aike wa macron saƙon barka da lashe zaben a shafin twitter yana kuma bayyana cewa yana sa ran ya aiki tare da shi macron ɗin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce tana marhabin da kubutar da 'yan mata 82 na makarantar chibok da 'yan ta'addan boko haram suka yi garkuwa da su a najeriya kuma ta yi kira ga iyalai da jama'a da a taimaka ma waɗannan mata da ke cikin ɗimuwa majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga dukkanin 'yan najeriya da su riƙe wa 'yan matan da hannu biyu kuma a basu taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a in ji kakakin sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya litinin kakakin steven dujerik ya, ce ana yi watsi da 'yan mata da aka taɓa yi musu fyaɗe a cikin al'umma sai dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi alkawarin zai sa ido kansa a kan kyautata rayukan wato rayuwar su wa'annan 'yan matan da aka kubatar da su gidauniyar kula da yawan al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta aika da rukunin masana a najeriya ciki har da masu nasiha da kuma likitoci wadda za su taimaka masu wa'annan 'yan matan su ci gaba da rayuwarsu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a nan dinnan Washington a gobe Laraba don tattaunawa kan Siriya da Ukraine da wasu batutuwan da ƙasashen biyu suke da alaƙa a kai. A kan batun Siriya, sakataren na niyyar tattaunawa kan batun takaita yaduwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Siriya da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a Siriya a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litini. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake faɗar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Siriyar. Mattis ya faɗi hakan ne jiya Litini. yayin da aka masa tambaya kan wannan matakin sai ya ce a kodayaushe mugu mutum na daɗa shiri ne kan shiri ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka rasha ta da turkiya da iran sun amince da shawarar rashar a kan shirin takaita yaduwar yaƙi a siriya a makon da ya gabata a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru shida ana gwabza. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya ƙarƙashin TY Danjuma ta ce cikin fannonin da za ta tallafa wa har da wasu asibitoci. Sanusi Adamu gare ka. Asibitocin da za su ci gajiyar tallafin naira miliyan arba'in da jidauniyar tallafa a jihohin Arewa maso gabas da 'yan ta'adda da kungiyar Boko Haram ta daidaita wadda janar TY dan Juma ke wa jagoranci su ne asibitin Micika da Madagali wadda kowannen su zai amfana da tallafin naira miliyan ishirin. Babban darekta na jidauniyar Victim Support Fund Farfesa Sunday Ocece ya ce zaben asibitin biyu na zuwa ne bayan la'akari da irin gudumawar da suka bayar wa 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka jikkata lokacin da ayyukan ta'addanci ke zafafa a yankin. Baya ga ayyukan kiwon lafiya kuwa, gidauniyar na tallafawa fannonin ilimi da kuma yaƙi da talauci. In ji Farfesa Sunday Ochoche. The major constructions are going to begin in Michigan. We are starting with the total reconstruction of the local government secretariat in, the, in Michigan. We have been in the area of education. Za mu sake gina sakatariyar karamar hukumar Michika. A fannin ilimi mun samar da littattafai takalma da jakkuna wa ɗalibai dubu goma sha biyu. Karkashin shirin baiwa mata tallafi na soma sana'o'i kuwa akwai mata dubu biyu a kananan hukumomi hudu da suka amfana da tallafin naira dubu ishirin su. Akwai matakai da sharuɗa da gidauniyar ta gindaya, in ji Farfesa Sunday Uchuce lokacin da yake amsa tambayar ko gidauniyar ba ta gudun kar a karkata waɗannan kuɗaɗen. Maimakon haka baya ganin zai fi dacewa idan gidauniyar ta aiwatar da ayyukan ta kai tsaye. But also we are conscious of the risk of mismanagement and mishandling of the issues. Muna sane da hatsarin da ke tattare da yin haka. Dalili ma kenan da yasa ɗaukar ɗaukan tsauraran matakai wannan ma shi yasa sai da muka sanya hannu a yarjejeniyar aiki kafada da kafada kannan muka mika takardar kuɗin gwamna muhammadu umaru jibrilla bindo na jihar adamawa ya ce barnan da yan ta'adda na boko haram suka yi ba shi misaltuwa shi yasa ma za su ci gaba da ɗaukar kokon bara har sai an shawo kan matsalar rashin muhimman kayan rayuwa a yankunan da abin ya shafa. Uh, Mun yi farin ciki da za a soma aikin gina asibitoci da sakatariya na karamar hukumar Michigan. cika sai dai ba za mu gajiya ba wajen neman ƙarin tallafin a ƙananan hukumomin gombe da maiha jidauniyar tare da haɗin gwiwan ƙungiyoyi masu zaman kansu ta zaɓi marayu dubu ɗaya da ta wa wasu iyalai amanar kulawa da rayuwa da kuma ilimantar da su ta hanyar baiwa kowane iyali tallafin naira dubu goma sha hudu kowace wata malam abba muhammad na ɗaya daga cikin iyaye da suka ɗauki amanar marayun a karamar hukumar maiha da ke jihar adamawa ni ina gani matakin da suka yi nan sun iya tabbata tabbatar da cewa suna da tausayi suna da imani suna da kuma son taimaka ma al'umma don a samu mutane nan gaba su zama shugabanni masu kirki masu kyau sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya To Allah shi kyauta a kuma gaida Sanusi kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. Be inda Allah be mare fudirmi ana tagdo lamɗo hanko ta gila wanda. bashan baji dan na duba dole mi yadda lamu margu barka lamu lami do tu bi isa dan na do ya yadda ni dudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina ande bolamu, lamu lamu dottijo dottijo bi barka i alhaji abba i aminatu hande be dilamu muhammadu nuru razil goɗɗo gonga hande bo jawro razil ɓeddi mangu gorkowo hajja binta on woni dottiwa gorkowo hajja aissatu garu woni dottiwa baba yerima hadin ɓeddi lamu baba yerima hawwa ɓeddi lamu baba umaru sanda a holliyam gonga baba mi yettima wallahi mi yettima yide amana allah alkawal ko natati duniya ko natati nden yide ɗum ko natati wala mo anda o lembe sanga kambu lembe lembe o lembe sanga kambu lembe lembe darjaji lamu waddi umatore shaabi fere fere yoti, alhaji suudi president a yottina da abba jidda da abba jidda ainda goni suwa be alhaji ali modi bonana suwa amhami hami jaɓɓama be muhammadu kabiru sufuyanu goni Yusuf deje be basiru suwa Ole lembe sanga kole directeur fait comme Hamidja Bama. Umaru Hamman Nourou Hami Bama. Umaru Muhammad Nourou Hamidja Bama. Idriss Muhammad Nourou Hamidja Bama. Idriss Muhammad Nourou Hami Bama. Alhaji Abakar Jamu Am Hami Hamiyetama. Alhaji Abakar Jamu Am Hami Bama. Wallahi mi yetti da amana Allah. Usman Sowa Am Baba da sawa wallahi miyatima alhaji alfakibe alhaji adun alhaji abdullahi hami jabbama alhaji bonjo sanu gorko rashida baba garkuwa sanu ma dan sale sanu laminu sanu ma dan sale alhaji biri Tijani abiso alhaji biri Tijani abiso alhaji dewa rashida wallahi miyati wallahi miyati wani wallahi miyati da amana Allah a holli gonga baba miyati ma wallahi miyati ma da amana Allah alkawal ko na tati duniya ko na tati deni deni na tati wala mu anda ole mesanga kwa haɓernde en ɗam haɓernde to ngal ngu mbaran no mbari wandu halande wala mo anda o lembe sanga pambu lembe lembe o lembe sanga pambu lembe lembe wallahi mi ide amana allah yiide haɓernde gaygu haɓernde ai ibodun use to sai kuma masarautar jara ta jihar adamawa inda aka samu kwanciyar hankali bayan naɗa sabon sarki ibrahim abdulaziz gare ka kafin dai nadin sabon sarkin jadan sai da kuwa aka kai ruwa rana a yankin a tsakanin bangaren da ke neman kujerar to sai dai kuma a yanzu a iya cewa an sasanta lamarin da koya kai shirya bikin nadin sabon sarkin jadan alhaji umaru ardo jada yanki ne da ke da manyan yan siyasa da kuma yan boko da suka da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar to sai dai kuma batun kowa ma zai gaji tsohon sarkin da ya rasu ya so ya raba kawunan shugabannin yankin inda wasu ke magoyan bayan dan sarki mai rasuwa yayin da wasu ke mara wa sabon sarki alhaji umaru ardo tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi a yankin ashirin da to suka rubuta takardar korafi da suka aike wa mai martaba ga wani ganye da kakakin majalisar dokokin jihar da kuma mai martaba lamidan adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ko da ke hakan bai hana nadin umaru ado a matsayin sabon sarki ba da yake jawabi wajen nadin sabon sarkin mai martaba ga wani ganye wanda ma ke zama shugaban majalisar sarakunan masarautar ganye da ta kunshi kanan hukumomin ganye jada da kuma tango alhaji umaru adamu sanda ya ku bukaci al'umman jadan nema da su baiwa sabon sarkin da aka nada harin kai domin ciyar da yankin gaba waɗanda suka nemi wannan sarauta Tun farko a jawabinsa, tsohon mataimakin shugaban kasa teku Abubakar ya ma gode wa al'ummar masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kai da aka so mu samu a yanzu. Gode muku kwarai da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi. Shi da sabon sarki Umaru Ado nuna farin cikin saye da kuma yaba a gwamnatin jihar bisa ayyukan da aka so mu samu a yankin. Senator Muhammad Umar Jibrila Sardana Mudu bisa ayyukan alheri da yake wa jihar Adama. Duk dai da hatsaniyar da aka samu a tsakanin wasu matasan siyasa an ko kammala bikin cikin lafiya inda ko aka gudanar da rairayin gargajiya na kabilun yankin. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima bari mu kuma garzaya can jamhuriyar Nijar inda kungiyar wato agaji ta Red Cross ta shiga taimako koko ta shiga an da jama'a game da illar wasu cututtuka da kuma rayuwa iri-iri a sassan jamhuriyar Nijar. Abdullahi Ada shine wakilin kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a yankin Difa ya ce sun yi amfani da wannan rana don waye kan al'umma game da annobar cutar anta da ake ce ma hepatitis da ta a jihar ta Difa. Haɗin kan al'umma waye kan al'umma kan tsafta da kuma kiwon lahiya da dai sauransu. Wannan ce za mu kawo gudunmuwa sosai a kan mutane yanzu kun san kun duba kun gani a cikin wannan cutar nan da ake cikin jihar Difa an ce hepatitis A nan. ita mm. ma muna nan muna kokari muna kawo gudunmuwa da fadakarwa ga dukkan mutanen wanda zancen da ga abin ke na fulluwa a can kumbancin shi kun gani abu ne mai bukatun shi to shi ma goben Allah da zamu je mu kawo musu gudunmuwar jini da mu da wannan kin volunteer kin mu suke muke cikin jihar Tifa kun san bankin shi aka ce akwai le plus vulnerable so wanda kuka kamar masu bukata agaji eh, kamar masu bukata agaji don kun duba kun ga cikin matan nan akwai mata da yawa wanda wanda suke abin kama mai amma suna suna ta yawo kamar hakan nan wanda ban maso dan su koma wajen wancan mutanen wanda ba a san su muka ce mu koya musu sana'a dinki kenan an koya musu sana'a dinki kun ganin sun koyi dinkin nan a lokacin da su koyi dinki wata uku a koke kina sabbi da aka ba su da komi da komi shine kuma su ma an da gobe eh, yan mata sabbin da girma muka doka cikin refuge da retuni da famida ce. Yanzu haka 'yan gudun hijira na cikin bukata sosai a wannan yanki na Difa, wanda lalle ne kungiyoyin agaji sai sun kara kaimi. ko san shi bukatar nan shi kullum ana neman ta kullum bukata tunda abu ne wanda kullum yake fito abu iri iri inda kun ga ai na kwatanta muku kamar wajen zancen cutar nan kun ga ita ma wata bukata ce wanda zo min daga baya kenan dole yan kungiyoyin agaji na cikin nan wanda suke cikin jihar Tifa kenan duk sai mun tashi mun tsaya daidai yadda ya kamata kun bancin shi kuma kun san akwai wajen cimaka shi ma cimaka ki muna nan muna daidai kokarin duka kungiyoyin suke cikin jihar Tifa me wani abu ne kuka fi mai da hankali a kai? fi mai da hankali a kai mu dai eh, don saboda mu faɗaɗan ma mutane dai yanda bisa duka abubuwan da yake cikin kunshi a cikin jihar mu kamar bisa abun fannin tsaro kuma da fannin eh, wani haɗin kai in kai a haɗe kenan abu baya abu na wani abu baya zuwa shiga bambancin shi akwai kuma yanda ake kwatanta ma mutane yanda yake ciki na wajen cutar wannan na fatikiyoyin nan kuma hmm. shi ma za mu faɗaɗa ma mutane sosai yanda ake wanke hannuwa da gyara wajen yin shan ruwa da duk abubuwan da ya kamata ne na wajen tsafta ne. A kwanakin baya kamar eh, su 'yan gudun hijiran sun koka da kamar suna da tsananin bukata na kamar abinci da kuma eh. ruwan sha a wannan fannin me eh. kuka yi yanzu mun samu wata fita a can daban za mu gani yadda za a kamata dan akwai a cikin kantina a cikin dajin ko a nan cikin difa dan akwai irin wa'annan mutane kenan za mu ba da bushe wanda za a rika kai ana ɗaukar abinci mutum ana rubuta ana ba su abinci irin wa'annan mutanen kamar wani samu ba kin ga abincin kenan yawa ne kenan kin ga wuce wani fanni na bada abincin mu da kanmu kenan wajen mai kanti ne mutum zai je ke abincin ya bada ba shi ya so a yi wani ta kasai. Malam Bello wani dan gudun hijira ne a jihar ta Difa godiya yi wa kungiyoyin na agaji inda ya ce suna taimaka musu sosai. Bello suna suna suna tallafa mana sosai muna jin daɗi na kura duk gaba da in ba kurawi ba muke zamani wannan soyayyen ba da ba da nan gaskiya mu kura wuyu kamar jin daɗi saboda suna ba mu kaya wani su sange da wani barguna barguna da yan su wannan muna jin daɗi sosai da abinci. Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku. To a gaida tamar, har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Nijar, inda Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Zaben shugaban kasar Faransa na ranar Lahadi bakwai ga watan Mayu na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa nasarar da Emmanuel Macron ya samu a karawarsa da Marine Le Pen ta zo da mamaki ba. Bisa la'akari da cewa bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar a jajibirin wannan zaɓe sun tabbatar da cewa Macron ne zai doke Le Pen. Sannan goyon bayan da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ba Emmanuel Macron a daidai lokacin da yakin zaɓe zafi ya taimaka wajen ƙara wannan ɗan takara samun yardar masu kaɗa ƙuri'a in ji Lanketer. Jaridar Lebanon ta bayyana cewa an gano wasu sabbin rijiyoyin mai a yankin kudu maso gabacin jamhuriyar niger A makon jiya ne kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na CNPC ya ba da sanarwar gano akalla mahimman rijiyoyin mai kimanin biyar da wasu madaidaitan rijiyoyin na daban waɗanda ake hasashen suna shaƙe da gangunan ɗanyen mai aƙalla miliyan 200 abinda Lebanon ta ce zai ba da damar aika wa matatar kadunan najeriya gangunan mai dubu biyar a kowace rana jaridar La Grave ta zo da labarin wata ganawa tsakanin shugaban ƙasar nishar da magadan gari daga da'irori 265 na wannan ƙasa a dabra da wani taron da suka gudanar a birnin yamai jaridar ta ce isu muhammadu ya yi amfani da wannan dama domin gaya wa magadan gari gaskiya saboda haka ya ce da su duk wanda ya san ya handame cimakar da gwamnati ta aika yankunan karkara ta hanyar rumbun tsumi na opvn domin sayarwa talakawa a kan farashi mai rahusa to ya shirya ya amayo waɗannan kuɗaɗe ko kuma ya huskanci hukuncin da doka ta yi tanadi za mu karkare da wani labarin na daban da jaridar lagrif ta zo da shi wanda ke gwada hoton matar da tafi kowace mace yawan 'ya'ya a duniya 'yar shekaru 37 da haihuwa mai sunan maryam na batanzani babirye 'yar ƙasar uganda ta haifi 'ya'ya kimanin 38 wannan al'amari na maryam ya ɗaure wa 'yan ƙasar uganda kai saboda yadda ta rinka jera tagwaye biyu sau shida sannan 'ya'ya uku uku sau hudu sai wasu 'ya'ya hudu hudu da ta haifa sau uku yayin da 'ya'ya biyu na ƙarshe suka zo daban-daban in ji jaridar lagrif sale mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Shugaba Buhari Allah ya baka lafiya, Allah kuma ya kara maka lafiya. tafiyar da ka tafi zuwa london domin a sake duba lafiyar ka allah shi kai ka lafiya shi dawo da kai lafiya don allah da taɓan arewa a san yadda za a ba da shawarwari ga gwamnati domin saboda irin kima da daraja da kuke da shi a cikin al'umma. Assalamu alaikum. Suna na Babba Haruna da Mahabaji Gaje da garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah 'yan magana da sun ce fata na gari Lamiri. muna yi wa mukaddashin shugaban kasar najeriya profesa yomi oshibanjo fatan alkhairi muna fata allah ya dafa masa allah ya taimake shi a kan jagorancin al'ummar najeriya mai mutane mabambanta kabilu da addini daban-daban mai al'umma fiye da miliyan 150 assalamu alaikum mai magana alhaji audu mai gora kampala na madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ne game da masu ce kuce game da tafiyar janar muhammadu buhari london domin ƙara duba lafiyarsa to irin waɗannan mutane ba za su iya musu ba domin mutanen nan saboda irin halin da suka jefa najeriya a ciki da kuma irin bincike da gwamnatin janar muhammadu buhari take musu ne da su janar muhammadu buhari ya faɗi ya mutu ba to saboda haka waɗannan maganganu kamar taki ake zuba wa gona game da irin mugayen kalamai da ke waɗannan bayan Allah. Allah ƙara gina Muhammadu Buhari lafiya, Allah idan ya mada da shi gida kuma zaɓen dubu biyu da sha tara da Allah gina Muhammadu Buhari shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC. Assalamu alaikum. magana hudu Muhammad Bello da sarman hukumar don a jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga 'yan uwa 'yan najeriya sai sai ku ce da ake game da lafiyar shugaba muhammadu buhari hakikanin gaskiya wannan lamari bai kamata a sau siyasa da son zuciya a kuma bin a daina kuma bin ra'ayin barayi da suka shafi dukiyar kasar nan suna ganin buhari da zai bar su idan ba haka ba ai ko mutum ya ki allah ya san cewa gwamnatin buhari kwalliya ta biya kudin safula bangarori da dama saboda haka mafi alhari gare mu mu san cewa allah ne yake ci al'ummar najeriya ya kawo mana shugaba muhammadu buhari bayan banna na shekaru goma sha shida kuma allah ya yarda zai je ya gama jinyar lafiya ya dawo kuma ci gaba da aiki To yanzu kuma ga Baba ya Makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. tsohon shugaban amurka barack obama ya taba yi wa shugaba donald trump kashedi bayan sa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya janar michael flynn a matsayin mai ba shawara akan tsaro duk da haka trump ya ɗauki flynn amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aikin obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da trump a fadar white house a ranar 10 ga watan nuwamba wuni biyu bayan da hamshakin dan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasarar bazata a tarihin zaben shugaban amurka inda ya doke tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ana ci gaba da faɗan albarkacin baki akan nasara da zababben shugaban faransa emmanuel macron mai ra'ayin haɗa kan nahiyar turai ya yi akan marianne le pen mai tsaurin ra'ayi da take barazanar fidda faransa a cikin ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar jamus wata jarida ta yi kanun labarai mai cewar saurayi ne amma turai ce ta yi nasara yayin da wasu ke bayyana matukan farin cikinsu wasu kuma suna bayyana takaicinsu ganin banda macron ba su da wani zaɓi. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.